This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama tashace kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalot da kuma niyya. kana masu na'uran kwamfuta suna iya daddangula voa hausa.com a duk lokacin da suka so kama tashar masu saurari assalamu alaikum barkamu da haka yanzu din ma dai ladan ibrahim a ne tare da grace alheri abdu da ma sauran abokan aiki daga nan birnin washington dc muka sake dawo muku da wani sabon shirin a cikin shirin za ku ji ƙarin haske game da bom ɗin da ya tashi ɗazu da rana a jimeta lokacin da ake sallan juma'a kana za ku cewa shin matakan tsabtace muhalli da wasu gwamnatocin najeriya suka ɗauka na keɓe ranar shara kwalliya na biyan kuɗin sabulu kuwa sai kuma ku cewa shin wani fa'ida ne najeriya za ta samu a takarar shugabancin hukumar kwallon kafa ta duniya kana ku cewa an buɗe kasuwar baje koli wanda uwar gidan shugaban ƙasar nijar ta buɗe sai kuma yau idan kun kira mu ku ne za ku bayyana mana ra'ayoyinku akan duk wani batu da kuke so amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya. thank you Jama'a assalamu alaikum barkamu da warhaka ga cikakkun labaran. Mutane da dama ne suka rasa rayukansu yau Juma'a sakamakon tashin naki a wani sabon masallacin da aka gina a arewa maso gabashin Najeriya. Fashewar da ta auku a Yola fadar gwamnatin jihar Adamawa ta faru ne 'yan sa'o'i bayan da harin kunar bakin wake da aka kai a wani masallaci da ke garin Maiduguri ya kashe akalla mutane takwas kimanin 20 kuma suka ji raunuka. shaidu sun ce fashewar ta yola ta auku ne lokacin da ake shirin sallar la'asar jaridun najeriya sun buga hotunan bakin hayaki na tashi a wurin da aka kai harin kawo yanzu babu kungiyar da ta dauki alkakin harin sai dai ana tsira wa kungiyar boko haram hannu wadda ta kai irin waɗannan hare-hare a lokutan baya sakataren ma'aikatan harkokin wajen amurka john kerry ya sanar da shirin gudanar da wani taron ƙasa da ƙasa akan siriya cikin mako mai zuwa idan allah ya kai mu a wani yunkurin kawo ƙarshen rikicin zub da jini da ƙasar ta hanyar diplomasiya keri ya zanta da manema labarai a vienna yau juma'a bayan wata ganawa da ministan harkokin wajen amurka ya yi sagar lavrov jami'ai sun ce manyan jami'an suna ƙoƙarin samun daidaito tsakanin washington da moscow a tattaunawarsu kan makomar siyasar ƙasar syria jami'an biyu sun kuma gana da ministocin harkokin ƙasashen ƙetaren turkiya da saudiya a tattaunawar da kiri ya bayyana a matsayin mai ma'ana ya ce sun amince da tuntuɓar dukkan ɓangarorin ranar juma'a a mako mai zuwa a babban taron da za a gudanar da nufin samun maslaha ta fannin siyasa sai dai ba a sa wurin da za a gudanar da wannan taron ba to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc babban magatakardar majalisar ɗinkin duniya bankin mun ya ci gaba da ya ce ci gaba da tashin hankali da ake fuskanta tsakanin isra'ilawa da falasɗinawa yana matukar da hankali kuma ba za a lamunce shi ba ya kuma kira ga sassan biyu su kawu daga ɗaukar matakai ko kuma yin waɗansu kalaman da za su ƙara ruruta wutar rikicin. Ban wanda ya koma Majalisar Ɗinkin Duniya a halin yanzu bayan ya kai ziyarar gaggawa a yankin ya yi magana a zauren taron da aka yi a Vienna ta hanyar hoton bidiyo yau Juma'a da manyan jami'an ƙungiyar kasashen da ke hankoron wanzar da zaman lafiya a gabas ta tsakiya da suka hada da Amurka da Rasha da kungiyar tarayyar Turai da kuma Majalisar Ɗinkin Duniya. ya ce dukkan bangarorin biyu sun amince da bukatar rage tashin hankali da kuma gujewa matakan da za su ƙara ruruta wutar tashin hankalin sakataren majalisar ɗinkin duniyan ya yi allah wadai da dukkan ayyukan ta'addanci da tashin hankali irin waɗanda aka fuskanta da suka yi sanadin mutuwar akalla isra'ilawa takwas da kuma kimanin falasɗinawa hamsin 'yan sanda afirka ta kudu sun yi amfani da gurnetin roba wajen tarwatsa ɗalibai da suka yi zanga-zanga yau juma'a a harabar fadar gwamnatin kasar dubban ɗalibai sun taru a harabar ofishin da ke pretoria domin nuna adawa da shirin gwamnati na ƙara kuɗin makaranta ofishin shugaba jacob zuma ya ce yana wata ganawa ta daban da shugabannin zanga-zangan da kuma ofishin harkokin ilimi a yunkurin shawo kan wannan rikicin shaidu sun ce waɗansu masu zanga-zangan kalilan sun rika jifar 'yan sanda a harabar ofishin waɗansu kuma suka cicin nauta da 'yan sanda suka kashe da mesar ruwa zanga-zangan da ɗaliban suka shafe makonni suna yi ta nuna adawa ne da karin kashi goma bisa ɗari na kuɗin makaranta wanda ya tilasta jami'o'i goma sha hudu rufewa na ɗan lokaci. Labaran duniya ke kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka. To bari mu faro takon daga jihar Adamawan Najeriya inda bom ya tashi ɗazu da rana lokacin sallan Juma'a ɗazu ɗin ba mu samu adadin mutanen da suka mutu ba sai dai yanzu ga ibrahim abdulaziz da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton ya zuwa yanzu adadin waɗanda suka rasa rayukansu a harin ƙunar bakin waken da aka kai a wani sabon masallacin juma'an da aka buɗe yau a cikin garin jimeta na ruwa inda jami'an hukumar ba da agajin gawa ta najeriya nema suka ma tabbatar da cewa kawo yanzu fiye da mutum 27 ne suka rasa rayukansu alhaji sa'adu bello da ke zama babban jami'in hukumar ta nema a jihar adamawa ya ma bayyana min halin da ake ciki a yanzu. Kawo yanzu a kamar mutane ne suka rasu zuwa yanzu. Ya yi kasan ɗazu ma ka figo na 18 da a specialist hospital yanzu ma da kusan mutane tara a nan. A ga ya zama 28 kenan wadda suka rasu. Mm-hmm. Eh, wadda suke asibiti kuma ga 60 ga 36 ga ya zama 96. suke asibiti yanzu haka ma dai hukumomin asibitin tarayya da ke yola wato fmc yola na ma kira ne da akai gudumawar jini malam muhammad adamu dodo jami'in hular jama'a na asibitin ya ma bayyana halin da ake ciki eh gaskiya eh, an jikata an samu an samu eh, waɗanda suka eh, na da sauransu game da abu da ya faru a wannan masallacin jambutu din nan yanzu dai abun da asibiti na benin tarayya na yola ke nema shine gaskiya a da tallafi daga mutane waɗanda za su zo su ba da gudunmawan jini yanzu shine muke nema gaskiya a asibiti ne to to mutane nawa ne kawo yanzu kamar eh, gawaki nawa ko kuma mutane suka rasu wanda aka kawo wajen ku eh yanzu dai ba za mu iya maganan gawaki ba sun da kaga hankali gaba ɗaya ya koma akan waɗanda suka jikita din nan su ne hankali ake aka maida gaba ɗaya kowa yana nan ana ta tunanin yadda za a yi a keke rai to yanzu shine dai abun da ake ciki. To sai dai kuma tuni gwamnan jihar Adamawa Sinitin Muhammadu Bindo Umaru Jibrilla wanda ya katse bulaguron da ya Abuja ya ziyarci asibitocin da aka kai waɗanda suka samu raunuka inda ma ya da Allah wale da wannan harin da aka kan. To eh, hakika zai yanzu muka bar asibiti kuma abubuwan da ya faru dai ba abin da mutum zai ce banda eh, a ci gaba da addu'a kamar yadda nake faɗa dama wannan abubuwan muna yan labarin su eh, gori lawo ne amma abun takaici a ce a je masallaci a je ana sallah a zo a shiga da bom to abubuwan nan gaskiya hakika da eh, akwai tausayi kuma ba daidai ba ne a je wajen ibada a je ana kashe eh, mutane wannan eh, ba abu ne wanda kowa zai da shi ba to kuma mu je asibiti mun ga da suka ji ciwo da wanda suka rasu shi dai wannan harin na ma zuwa ne a kasa da watanni uku da tashin wani bom a sansanin yan gudun hijira da ke mulkoyi wanda ke wajen garin yola inda ma aka samu asarar rayuka lamarin da ko ya sa gwamnan jihar adama yin kira ga jama'a da ake kulawa. to da haka ni ina so roki eh, mutane adamawa kowa ya nazo ya zama kam kama kullum muna cewa a yi wa mutane bayani game da wajen aduwa da ake halara da masallaci da coci da sauransu a dinga eh, sace ana duba mutane masu shiga to wannan masallacin sabo ne yau ake bude masallacin na to nan ne aka dan samu dan wannan matsalan din da aka yi wannan eh, damuwan da ya faru a yanzu kenan ibrahim abdulaziz Sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya to allah ya kyauta shin keɓe rana ta musamman domin tsabtace muhalli da wasu jihohi a najeriya suka yi kwalliya na biyan kuɗin sabulu ga mahmud ibrahim kwari da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton yanzu haka dai jihohin kano katsina bauchi Legas da kuma kaduna na daga cikin jihohin da ke ware asabar ɗin ƙarshen kowanne wata domin gudanar da aikin shara da tsabtar muhalli a biranensu yayin da a jihohi irin sa jigawa gwamnati ke keɓe wasu kuɗaɗe na musamman daga aljihun ƙananan hukumomin jihar domin gudanar da aikan shara da tsaftar muhalli sai dai duk da wannan hoɓɓasa kwalliya ta gaza biyan kuɗin sabulu musamman ma a nan kano ta la'akari da jibgin shara da ƙazamta iri-iri a kasuwanni unguwanni da sauran wuraren jama'a a birni da kewayen kano haka lamarin yake a jihar jigawa hususan a cikin watanni hudu zuwa biyar da suka gabata Dr. Garba Danjuma na asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano ya yi bayani kan dangantakar tsabtar muhalli da kiwon lafiyar jama'a. Muhalli da wanda ya kasance ba tsabtace ba zai iya kawo cututtuka da dama. Eh, kamar lasafi ba da ka samu kwanakin ba bera ne yake shiga daga cikin jeji bera ya zo ya samu abinci a buɗe haka nan zai taɓa ko kuma za iya za samu cuta daga wannan wurin ne akwai itatuwa ko kuma fulawa haka su ma suna iya rike ruwa wanda wannan a ah, wannan sauro za su iya girma a ciki su hayayyafa sannan kuma ya zo ya kawo lahani ma jama'a irin ciwon malaria wani lokaci ga akwai kutami a kofan gida ba a sharewa to wannan kutami yakan kawo ainihin ah, kyanke ma a ciki da wasu kwari wanda su shiga cikin gida cikin jama'a su kamo su a lahani so ah, ba wai kawai za a ce don gida da muke ibin kamfani da suke wannan a anguwa yakan iya kawo lahani ma jama'a dole ne mutane su kasance suna kula da muhalli shi kuwa alhaji jafaru ahmed gwarzo da ke zaman sarkin tsabtar kano ya yi tsokaci ne dangane da kalubalen da jami'an duba gari a jihar kano ke fuskanta kowace karamar kuma muna da ofishin malam tsabta suna kuma aikinsu mm. matsalar shine babu kulawa a bangaren aikin nasu musamman shugabannin ƙananan hukumomi su ba su fahimci aikin tsabtar ba yanzu hatta misali yanzu motar aiki na ɗaya za a ba su mota za su zagaya na biyu za su suna buƙatar a kori kura wadda da sun ga abinci mara kyau nan take za su kwace shi su bar da shi kamar yanzu yara sai ga suna bal maimakon su koma gida su tsaya su share gidan ka san kwanaki ma kan aikin da muke yi abin haushi kansila na karamar hukuma akan zami aikin aiki tsafta mai sa a da ke ma kona mana mota da ƙyar muka sha To amma kwamishinan labarin Kano kwamarin Muhammad Garba ya ce gwamnati na ɗaukar matakan warware waɗannan kalubale Kayan aiki tifofi har da kekan nan da ake kira a daidaita sawu mai kafa uku na musamman ne yadda zai iya iban shara yawancin tifofin da ma za a siya manya-manyan tifofi ba za su iya zuwa lunguna da sako-sako ba sannan in ka duba ma'aikatan lafiya ka shirin nan na feshi da da aka saba ana yi a magudanar ruwa cewa za a dawo da wannan shiri domin shi ma zai taimaka kwarai da gaske ba tare da jimawa ba da yardar Allah gwamnati za ta dawo da shirin nan na dakarun tsafta da za su dinga zagawa gidaje ya kunshi har da mata kuma za a samu doka ta musamman cewa idan aka same ka baka tsabtace mahallinka ko wajen aikinka ba akwai horo da ya kamata a gabatar ma da shi. Kwamarin Muhammad Garba kenan kwamishinan yada labarai na jihar Kano Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Kano, Najeriya. To daga batun tsafta sai batun kwallon kafa. Shin takarar da 'yan Afirka musamman Najeriya ke yi na neman shugabancin hukumar kwallon kafa na duniya wani alfanu hakan zai janyo wa kasar idan har ta yi nasara. Murtala Faruk Sanina gare ka. masu fashin baki a kan sha'anin wasan kwallon kafa na ganin 'yan najeriya biyu da suka bayyana aniyar su ta tsayawa takarar shugabancin hukumar kwallon kafa ta duniya wato fifa duk suna da damar da za su iya cin nasara da kuma tafiyar da lamuran hukumar hakan ko ya biyo ne bayan la'akari da irin rawar da suke takawa a duniyar kwallon kafa musamman ma shegun odegbami wanda ya buga wa ƙasar kwallo ta lashe kofin nahiyar afirka karo na farko a tarihi a shekara ta 1980 haka kuma ya yi takarar shugabancin hukumar kwallon kafar najeriya har sau hudu bai yi nasara ba inda yanzu haka yake tafiyar da wata cibiyar horar da kwallon kafa a jihar ogun na biyun kuma oji uzo kalu wanda tsohon gwamnan jihar abia ne da ke da matukar sha'awar kwallon kafa wanda kuma shine ke shugabancin babbar kungiyar eyimba da ta sha samun nasarori a nahiyar afirka to kowane irin alfanu Najeriya za ta iya samu idan ɗaya daga cikin su yayi nasarar lashe zaben na shugabancin fifa da za a gudanar a watan fabrairu mai zuwa tambayar kenan da na yi wa bello abubakar malami a kwalejin ilimi ta shehu shagari da ke sokoto kuma ɗaya daga cikin shugabannin hukumar alkalancin wasan kwallo ta najeriya dama dai najeriya a fagen kwallon kafa to dama ta suna a duniya to bale an ce shugaban kwallon kafa na duniya ɗan najeriya ne najeriya da tsara samun ɗaukaka ga idanun duniya ga siyasar duniya najeriya kuma za ta shiga gaba don yanzu kwallo ta wuce a buga ɗaya kwallo ga fili a tashi siyasa ce to ni ina ganin cewa kamata yau najeriya ta yi ta ƙera a ɗaya kuma ta goya masa baya haɗin mana su mai nasara kana ganin ya kamata a ce watakila najeriya ta tallafa mishi ganin cewa ya kai ga wannan kujera ai gaskiya in son samu ne wurin su ya tsaya a ɗaya ya kuma Najeriya ta bashi goma saboda akwai alfanun kariya za a samu dole ne koren idonsa wani abu na najeriya ya zo za a ba najeriya sannan shi zai kokari ga cewa ba ma najeriya ɗaya ba afirka gaba ɗaya ma ta ƙara aibin ƙasa ai dole mu samu wasu abubuwa su zo gare mu kuma shi ne cewa afirka kenan ta ci gaba to wace irin dama kake gani ta yiwuwar lashe zaɓe idan aka yi la'akari da sauran 'yan takara daga sassan duniya daban-daban ka san komi an ce maka abu ne na takara yana neman abin da aka ce ma loving sai dole najeriya kila ta sami dan delegate wani da kasashe shi roƙe su sai an yi wannan political consensus dole ne sai an je an zanna da mutane an fahimci juna an yi campaign sannan ake samun nasara dole sai da ita hukumar kwallon kawa ta najeriya ta shigo don su ne suka san ai an cewa hukumar kwallon kawa ta najeriya ai jihar gwamnati tana shigowa yanzu haka dai shugaban hukumar kwallon afirka isa hayatu shine ke shugabancin hukumar ta fifa na rikon kwarya sakamakon dakatar da sep blata karon farko da wani dan nahiyar afirka ya taba rika shugabancin hukumar ta fifa a tarihi murtala faruk sanyin na muryar amurka a sakkwato nigeria ba mai rabo sa'a idan muka tsallaka kuma zuwa kasar niger yusuf abdullahi ne ya aiko mana da rahoton da ke cewa uwar gidan shugaban kasa ce ta bude bikin kasuwar baje koli ga da yusufun da karin bayani a cikin wannan rahoton Tout en souhaitant la bienvenue et un agréable séjour dans notre belle capitale à toutes les délégations ici présentes, je déclare ouverte la 9e édition du SAPEM. uwar gidan shugaban kasar Nijar Aisatu Isufu kenan a jawabinta na bude kasuwar baje koli ta kayakin hannu da matan Nijar ke sarrafawa karo na tara da ake kira safam. ana da sa ran kimanin kasashen afirka 30 ne za su halarci wannan kasuwar sannan kuma za a samu masu baje kolin kayakin nasu kimanin 1,500 to albarkacin wannan kasuwar dai na samu zantawa da wasu daga cikin matan da ke baje kolin kayakin da suke sarrafawa muna yi mai na gashi shi kuma mai na gashi ga yanar man gashi ne wannan kun bayan man gashi muna yin sabulu mai gyara fata wanda wani kuraje ko wani tashi tashi bai abin ga mutum su ne waɗanda kala kala mace ka gane su abin da muka kawo ni sarrafa ko minke duk abin da ya fi zamanto ana shibkawa yana fitowa duk na sarrafa shi kamar wake shi duka wake dai duka sarrafa ta da karhin ta wake ne abu iri-iri hal bakwai nake yi na wake banda wake akwai guna guna ma banda guna akwai kabewa komi da komi dai abinda da ake shuka ga damana ko noman rani duka ina sarrafa shi to su ma dai maza ba a bar su a baya ba a kasuwar ta bana malam rabilu da ya fito daga yankin da magaram yana ɗaya daga cikin mazan da ke bashe kolin kayakin nasu a wannan kasuwar yanzu dai kayan gargajiya ne muka kawo kamar da mi da mi kenan eh to ga dai kalabas dai da kayan aikin hannu kowanne ma muna tare da shi kai kira mu wannan wuri za a bashi to ana magana cewa kasuwa ta mata amma ga kuma za kuma kun kawo kayan kun baje koli eh mu tare muke da mata kuma mu dan kama musu mu ne tafiyar tafiyarsu an ban mu ta yadda tasu bata zuwa daidai yawa to waɗannan kayakin kamar me ake da su eh, to wannan dai kayan sarrafa ne na ragiya mata aiki na gargajiya kamar bukuru kwariya hoihoi lagaya ga malafa gurunwa ga gora ga shantu ga maraki kai komi ma dai na aikin hannu na taimaka mata mun iya shi wannan kasuwar dai za ta kwashe tsawon kwanaki goma tana ci a zauren paledi na fijiye da ke nan birnin yamai kuma a shekarar bana birnin yamai ne ke haskaka kasuwar yusuf abdullahi muryar amurka daga nyamai jamhuriyar nijar to madalla mun samu kira na harkoko daga jihar kebin najeriya wane ne daga jega hello wane ne daga jega daga sokoto ne daga sokoto to sokoto wane ne daga sokoto ok kabiru abubakar bala yaki shagarar lokar gami sokoto fin tare ne to kabiru me ya ra'ayinka a ra'ayina mm, ainihin shugabanninmu musamman gwamnoni da ainihin karama hukumar mulki shagari saboda gaskiya muna fama da matsala hanya na mana yaki ya kamata a kuma an cikin nan na ce na ce ya kamata mu ma a ce mun a ƙasa saboda gaskiya hanyar da kyau sannan an fara muna a ainihin sa wutar lantarki amma har yanzu shi an shuka dusa saboda haka don Allah yana kira ga ainihin wannan gwamnati ta jihar Sokoto da tsarin hukumar mulkin mu ta shagari da Allah su mai da hankali ga ainihin raya karkara. To kun sanar da kun sanar da karamar hukumar taku? Magana ka biyu a Kun sanar da karamar hukumar taku ta shagari wannan matsala taku? Eh, insha Allah. To mun gode Kabiru, insha Allah. Allah sa an ga domin sun ji. Sai mu je jihar Nasarawa. Waye daga jihar Nasarawa? Ce Bashir Tela daga Lai Nawika. a nan cikin garin lafiyan bare bari kuma sakatare na kungiyar murya nasara to mun buga waya na karamar hukumar lafiyan bari bari to bashir tela ni dan korafi na yawa zan ni ta korafi ne zuwa ga gwamnatin na jihar nasarawa to me kace so mu da rahama hanyar mu nan na a nan almakura street a cikin garin lafiyan bari bari akwai hanya mai muhimmanci tsakanin makabartan musulmai da na kristan hanyar ya lalace hanya ne mai mahimmanci yana da tsayi har gidan gwamnati to an bar mu kara zube ya kawo mana ziyara nan da eh, shekaru uku zuwa hudu baya akwai hanyoyin da bai kamata ce an ji ana yin su ba amma an ji ana yin su mu an bar mu kara zube a ya zaka ce bashir bashir akwai hanyar da akwai hanyar da zaka ce bai kamata a yi ta ba na'am akwai akwai akwai hanyar da zaka ce bai kamata a yi ta ba eh to namu yana da muhimmanci sosai akwai yawa mashina suke bi da motoci amma an ji ana gyara wani wajen mu ga namu a nan mashin baya bi mota baya bi ga mu da ababen hawa amma mun rasa ya zamu yi to kai fa kai fa ma suna tafiya suna karewa yana zubin ma da mata ciki wannan hanyar namu gaskiya hanyar yayi muni sosai shi da kanki ya zo ya gani ya mana alƙawarin za a yi Allah Allah ya sauka Allah ya kiyaye kai fatan dai ai hanyar ba ka ce ba ta da muhimmanci ba eh, ta ku ce ta yi muhimmanci to muna jiran ku za ku kira domin ku gaya mana ra'ayinku to ga kira daga Niger waye daga Niger waye daga jihar Niger wayo kiran jihar Niger ya tsinke to ga kira daga Taraba waye daga Taraba eh tukur bobo ne tukur bobo to me ra'ayinka tukur wallahi ra'ayina kamar maganar cancanta ne cancanta me kenan wadda kuka shirya batun shugaban kasa eh ya kamata ba wai za a ɗauki jiha jiha ba ne a domin mutanen da suka cancanta kana magana wadda za su yi wa al'umma aiki kana magana ba da mukamin minista ko kuma wani shugabanci eh, ok ka ne eh, minista ne haka ne a jiladan ra'ayina kenan ok a dubi cancanta ba a dubi jiha jiha ba eh gaskiya to eh, ba ganin a jiha ba to dan a taimaki talakawa to mun gode da ra'ayin kamalan takwar to yanzu bari mu je Kano waye a jihar Kano kuma a Abubakar ne daga Kano. To Abubakar me ra'ayinka wannan daren? Ra'ayina ina yi wa jajanta wa mutanen Maiduguri da Adamawa da wannan isra'i ya same su. Wayanda suka mutu Allah ya ji kansu Allah ya gafarta musu. Amin sun ma amin mala Abubakar. Sannan ina ba gwamnatin mu ta jihar Kano shawara. Shawara to. Eh game da 'yan shara. To. me ya samu yan shara yan shara da yawa domin za a ga shara a kan titi da yawa yanzu kamar irin baya ba a iya ta ba ba su yin sharan ne ko yaya gaskiya ba sa yin sharan dan yanzu an ka bin ibi to mun gode abubakar ba a iya ba kuma to mun gode abubakar yanzu bari mu je taraba bari mu je jihar taraba waye waye a jihar taraba waye daga taraba Wa alaikum salam. Kuna ji na? Ina jin ka amma sai ka kashe rediyon ka don ina jin murya na cikin rediyon. Okay, okay, okay. Wato ni na ra'ayi shine abin da nake bukata ya sani. Ya baka gaya mana sunan ka ba. Dahiru, Dahiru daga ran Jalingo, Dahiru, Dahiru. To Dahiru me ra'ayinka? Muna jin ka. Eh. Wato mu akwai wani matsala da yake damu a nan a nan Jalingo wanda kuma ba gane ba tun lokacin dan baba. Mm. aka yi dokan hawa mashin mai hawa mai kafa biyu ba mu eh. dalilin dokan ba kuma har yau ba magana kuma an kame mana mashina sun dubu ba ba kowane talaka mashin ɗinsa ba an rike su ko me ake nufi da su ba mu sani ba wannan abu yana ba mu mamaki kwace ne a'a yaya ne dama ɗairu ka ce an sa doka ɗairu ka ce doka to ba ganin kila ko kun kare dokan ne na'am ba a gani ko kun kare dokan ne kai ka ce an sa doka kuma ka ce an rike ba a gani kun kare dokan ne dokan na rana ɗaya ba notis ba komai rana ɗaya ba sadarwa ba komai rana ɗaya kawai ka ce yau ba za a hau mashin ba wani ma ta kafin ya dawo gidansa kuma an karbe mashin ne in ma ba za a hau ba a bar ka sai da kayan gaba ko kuma ka zo ka ajiye. Yeah. da kiran ɗayo ne muka kawo ƙarshen kiraye-kirayen da za mu iya ɗauka sai wani satin cikin ikon Allah idan mun buɗe layukanmu daga talata zuwa ranar yau sai kuma a kira domin a bayyana ra'ayi. Yanzu kuma sai sharhin murar Amurka wadda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Ranar goma sha shida ga watan Oktoba na kowace shekara rana ce da aka ware domin ɗaukar mataki kan yunwa. Rana ce kuma ta tunawa da kafa hukumar samar da abinci ta Majalisar Ɗinkin Duniya da aka kafa a shekara ta ɗari tara da da arba'in biyar. A wannan rana mutane da ke ko'ina a faɗin duniya na haɗuwa don neman hanyar da za a kawar da yunwa daga wannan duniyar. Sama da shekaru goma da suka wuce, mun ga yadda yawan mutane ke fama da yunwa suka ƙaru. A can baya mutum ɗaya cikin mutane shida na kwanciya da yunwa a kowace rana. Yanzu kuma ana samun duk mutum ɗaya mai fama da yunwa cikin mutane tara. duk da haka har yanzu akwai mutane da yawansu ya kai dubu ɗari bakwai da casa'in da da biyar ke fama da yunwa a duniya daga cikin wannan adadin kaso 60 cikin ɗari mata ne duk kuwa da cewa mafi yawan ƙananan manoma da ke ƙasashen da suka ci gaba mata ne amma kuma yawancin lokuta mata na fuskantar yunwa har ma da ƙananan yara kimanin ƙananan yara miliyan 161 da ke ƙasa da shekaru biyar su ma ba sa samun abinci mai gina jiki wannan kuwa na nufin ƙwaƙwalwarsu ba za ta iya ɗaukar karatu ba domin hakan zai haifar musu da nakasa yayin girman jikinsu rashin wadataccen abinci mai gina jiki ba yaran kaɗai zai yi wa illa ba a'a har ma da al'ummar da suke da ma tattalin arzikin ƙasar da suke haka kuma baya ga yaran da ke fama da rashin cin abinci mai gina jiki kusan yara miliyan biyar ne 'yan ƙasa da shekaru biyar suke mutuwa a duk shekara sakamakon batutuwan da ke da nasaba da rashin abinci mai gina jiki Ƙasashen duniya na aiki kwarai da gaske domin ganin an kawar da yunwa a duniya saboda haka yin haka shine abin da ya kamata. Ɗaya daga cikin muradun ƙarni shine kira ga yadda za a yi yaƙi da yunwa da matsanancin talauci. Ba shakka an cimma nasarar hakan domin ko yayin da Majalisar Ɗinkin Duniya ke ƙoƙarin barin muradun ƙarni zuwa shirin dawwamammun muradun karni na shekara ta 2030 muna iya bakin ƙoƙarinmu domin ganin mun cimma mu na ganin mun kakkaɓe yunwa da matsanancin talauci gaba ɗayansu. Ɗaya daga cikin hanyoyin da Majalisar Ɗinkin Duniya ta bi domin samun wannan nasarar shine shirin nan da ta ƙirƙiro na ciyar da mutane domin amfanin gaba. Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi haka ne da haɗin gwiwar gwamnatoci da wasu ƙasashen duniya da kuma jami'o'i kai har ma da ƙungiyoyi masu zaman kansu da kuma hukumomin bincike irin na Majalisar Ɗinkin Duniya da kamfanoni masu zaman kansu. duk waɗannan sun taimaka wajen ganin an fidda miliyoyin jama'a daga cikin ƙangin yunwa da talauci. Ba shakka Amurka ta jaddada ƙudurinta na ganin ta yaƙi talauci da yunwa da rashin wadataccen abinci ga yara ƙanana. Sharhin muryar Amurka na yau kenan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. To mun zo ga shirin mu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. mutane da dama suka rasa rayukansu yau juma'a sakamakon tashin nake a wani sabon masallaci da aka gina a arewa maso gabashin najeriya fashewar da ta auku a yola fadar gwamnatin jihar adamawa ta faru ne 'yan sa'o'i bayan da harin ƙunar bakin wake da aka kai a wani masallaci da ke garin maiduguri ya kashe akalla mutane takwas kimanin ishirin kuma suka ji rauni sakataren ma'aikatar harkokin wajen amurka john kerry ya sanar da shirin gudanar da wani taron ƙasa da ƙasa kan siriya cikin mako mai zuwa to madalla da ta kaita tun labarin mu kawo karshen shirin gaba sa sai gobe da safe a ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki ko har da shirin nan na abar ya huce na ibrahim alfa ahmed yanzu a don kowa da kowa a nan sashen hausa musamman ita grace alheri abdul ta taimaka mani domin gabatar da shirin da wato kalib get ta ce wanda ya bada umarni sai injiniyanmu nelson ni ladan ibrahim auke cewa sai an jima ku This program has come to you from the Voice of America, Washington.